نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقائد القرن المهجرين وأطفال الميامين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه وارتقى أثره إلى ميزان الدين وبعد na sake mana gaisuwa irin addinin musulunci da wa'annan muke tare a nan da kuma wa'anda suke kallon mu suke sauraron mu daga nesa da kuma wa'anda za su zo su kalle mu ko su saurare mu nan gaba ina cewa kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan insha Allah ne ga mu majalisin mu na uku cikin wannan littafi muhtasar في في أحكام الصيام أنا عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى wannan kamar da muka ambata shi ne majalisin na na goma sha uku a majalisinmu na uku insha Allah wannan muna nan a shafi na goma sha hudu cikin wannan littafi. muna kan ababa da suke karya azumi mun faɗi abubuwa ɗai ɗai ɗai ɗai har guda hudu muka ce abu na farko ne ci da sha abu na biyu muka ce shine saduwa da iyali da rana a watan ramadan menene abu na uku muka ce duk abin da zai karbi sunan abinci ko abin sha kamar kare ruwa ko kare shi abu na hudu kuma muka ce shine shinshinan turare da har zai kan mutum wayannan ababa duka suna karya a zuwa تو اب ما معنی چیز اخراج الدم من الصائم بالحجابة يفسد الصيام ويفتر بها الصائم في أصح قولي العلماء لما لما روى أبي داوود أبو داوود بسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ولما روى شداد بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفقر الحاجب والمحجوم وفي الباب عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وإلى القول بأن الإجامة تصبح الصائم ذهب طائفة من أهل العلم كأحمد بن محمد وإسحاق ابن راهويه وأبي الثور وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والحسن وهم التيمين وبه قال الشافعي وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه منه العلامة ابن القيم ابن القيم رحمهما الله رحمهم الله تعالى وذهب جمهور أهل وذهب جمهور العلماء وذهب جمهور العلماء إلى عدم الذكر بالإسلامة مطلقا وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وبعض الصحابة والتابعين أبو نبي يأتي كري عظيم ما لم يأتي سوى إخراج الدم من الصاحب فد جلي بدل كم يعظم azumi bil يجيش أبوه yin kaho mun san kaho ne wanda wanda mai ke yi za su zo su ɗanyi wani tsabu kaɗan a jikin mutum sai su zuki jinin su kafa kahon sai su toshe sai da fito da duk wani matattar jini da ke jikin mutum to wannan wasu malaman sun ce yana karya zuwa na fatan da kare da za mu ce yufsidu siyam wannan yin haka yufsidu siyam yana lalata azumi wa yusbiru biha as-sa'im shi ma mai azumi azumin shi yana yana karyewa ya zama mara azumi ya ci abinci saboda an yi mara abu fi afashi qawlayn ulama bisa ga zance mafi inganci daga sukan malamai lima rawa abu dawud bi sanadihi an taban radiyallahu anhu saboda hadisin da abi dawud ya rawaito da isnadin shi har zuwa ga wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kira Allah wanda yake cewa an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce afqaran hajimu shi wanzan da yayi maka kaho azumin shi ya kare wal mahdumu kai da aka yi maka kaho kuma azumin shi kare alhajimu bi ma'ana alfa'ilu almaqdumu kuma almaf'ulu mai yin kaho da wanda aka yi wa kaho duk za su shiga gare bangaren yi gaga ai aiki da da ko na kuma gashi mala ne a ya ce yana so ya canza fara kuma yin kaho to ولما روى شداد بن عوف رضي الله عنه ده كما حديث شداد بن عوف أخلاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع من لا رسول الله عليه وسلم اتى يازو على رجل جوان مسلم بالبقيع هيك بقيع من لا فكر فك وجه المقبرة مدينة كان عذاب النبي صلى الله عليه وسلم وجه المقبرة مدينة كان عذاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم wannan mutumin a wannan zahiri ana yi shi ƙaho ana yi wa wannan mutumin ƙaho wa huwa aqibun bi yadihi shaddad bin awf yace a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana riƙe ya riƙe hannuna li thamanin asharata khalat min ramadan ramadan ya wuce da kwanaki goma sha tara فقال كان صلى الله عليه وآله وسلم يشي أكبر الصائم أكبر الحاجم أكبر الحاجم والمحجوم da wanzani mai yin kawon da shi wanda aka yi wa kawo dukkanin su azumin su ya kare wa fil babi ajabi min al sahabati radhiyallahu malam yace a cikin wannan babi malamai da dama cikin sahabban sahabbai da yawa su ma sun tafi a kan cewa duk mutumin da aka marka kaho da a azumi azumin shi ya kare shi wanzan da ya kawo ma azumin shi ya kare an gane wa ila alqawl bi anna al-hijabah hijabah tasbir as-sa'id ذهب طائفة من أهل العلم ما لا يشيء min من أهل العلم wani kaso na malaman ilimi ذهب سنتي إلى القول زوا غفتي da cewa bi annal hijamata cewa qahu tufsiru sa'i yana karya azumi ka Ahmad ibn Muhammad kamar Imam Ahmad ibn Muhammad wannan mutum da shi Allah ya ce shi addini lokacin ne ina Allah mu ta tafiyar da fi addini da Imam Ahmad ibn Muhammad in ba da aka bada mushi ba lokacin da aka zo aka ce san alqur'ani halittar Allah ne shi kuma yace qur'ani maganar Allah ne kuma kun fara mun mamaki da cikin wa'anda suka nasiha a kan cewa ya tsaya a kan gaskiyar da ya sani har da faru wata rana an ɗauko shi za a je amar bulala kamar yadda ɗan shi abdullahi yake ba da labari ya ce so da yawa suna jin babana yana cewa allah ka gafarta ma abun haitam ka ji kan shi kai mar rahama sai ce sai na tambayi baba na so baba wane ne abul haitham imam ahmad ya ce lokacin da aka dauke ni za a je a zane ni bulala lokacin fitina fitina su khalqil qur'an Ya ce a hanya sai na ji wani ya jari da na ta baya na juya sai mutum ya ce man yace da shi ta'rifu ni ka san wa ulama yace ma a'rifu ban san ka ba Ya ce mar ana abul Ya ce ni ne abul haitham al-lisu qarrar harawo ne da aka kore ni ma a cikin gari nan kan ne a gari ma kama ne ake don an san na cikin gari duk a gidan wani zai maktubin maktubun fi diwanin amiri an yi kan su ni aka fari ya ce a ne a rajistan sarki an rubuta cewa na sha bulala dubu ɗari a rarrabe ko ne sai a yi karatu gobe a yi hamsin jibi a yi sittin za ta a yi saba'in ya sha bulala dubu ɗari a rarrabe yace fa sabartu ala zalika fi ta'ati shaytan mai hakuri mun duk wannan dukan da kike ma mai gida na ke shaytan biyayya fasbir anta fi ta'ati rahman kai kai hakuri ka bi Allah amma duka ka ji wa'azi wa'azi bani ka mai isa ba tuka daga gurin wa daga gurin tanjiri farawa shi ba abin da ke a lokacin farawa haka yayi aka kawo shi gurin amma yake malami nasihan nan saboda haka duk wanda gaskiya ya bo a gargare shi ko fasto ne ka karba kai aiki wannan shi ne addini har ka ce wai ai fasto ne ba malamin musulunci ba karba ina ruwanka gaskiyan kake yi ko shi fa ishaq ibn rahawayhi wa abi thawr wannan malaman sun tafi akan cewa kan mutum yayi kaho a azumin azumin shi ya kare ngane ko wa huwa qawlu afa kuma aqa'id ma bi rabaha ma haka yi fada وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي الأوزاعي والحسن الحسن البصري وابن سيرين ابن سيرين وبه قال الشافعية كما ولنا أكيد أما ذا الشافعية ما لم يجد فيها كل أكن شاء حتى ما قبوا وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولنا الشيني فكوان shawul islam ibn mutaniya kamar yadda yake majmu'ul fatawa mujalladi na 25 shafi na 252 wa tilmidu da kuma almajiri shi al'allama ibn al-qayyim ibn qayyim shaw ibn mutaniya shine ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn mutaniya al-harrani ad-dimashqi Allah ya mishi rahama dodon yan bi'a ba eh ba kowa yake san don kusan kwanan nan ma ai an ɗauko wani magana an fitar da maganar daga yadda ibn iya ya faɗa ana sai ya fara sosai a tsakanin malaman ilimi da an hada kura amma mun san waye ne ibn taymiya wata rana za a je shakatawa sai daga cikin gonannakin baban shi ai shi ya ce ba zai je ba 'yan uwan shi kuɗi aka je aka yi lilo aka ci kayan marmari aka yi wasa aka yi waye da aka zo sai ake marmari ai yau baka zo ba za daɗi ya barka mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza sai ce kuma wallahi daɗi ya barku ya dauko wani takarda ya ce da fa kwanan ni kuma takardar nan zan na ce ka muku suka ce ka haddace ce ce kaf na ce to bari mu ma tambayoyi ai tambaya ya amsa ai tambaya ya amsa suka ce a ka iya ibn taymiya yana kan shekara goma sha biyar duk manyan malaman garin su suna zuwa su zauna sauraron wa'azin shi in yana tafsiri yanzu kamar yanzu ne yawon ɗan titin ya zai yi tafsiri a ga su dr muhammad alhaji abubakar su burukur maram su muhammad mustafa abakar kyari su malam shugaba a gade duk manyan masu malam babunu su su malam zakariya duk daga manyan malaman na su dokta kwala ba ana magana yan su kuma kananan malaman ba manyan malaman jinji manyan yaman malaman gano in fa almajirai dole su je to a ga manyan malaman garin nan Al-Ramadan wani yaro ɗan shekara sha biyar yana tafsiri da safe duk sun taru sun zo sun zauna kuma da takarda har suna rubuta fashida ta san yaron nan ba na wasa bane to ibn taymiya fa yana lokaci a wannan shekaru da yayi wannan abu kuma mu ba ba ma bin shi duka fa ta al'amarin saki akwai abin da ya faɗa da mu ba ma bi kun faɗa muku gaskiya ta akan matsalar nan ma mu ɗan mu ban ma bi saboda akwai nasu kamar yadda na mu zo mu ci da almajirin shi abubakar ibn muhammad ibn qayyim rahimahullah ta'ala Allah ya gafarta mu wayannan maluma gaba daya ya ba su gidan aljanna wa dhahaba jumhur ulama ila adam al-fiqh bil ijaba jamhuri kusan da dama daga cikin malamai kuma su sun ce dan an maka kawo azumin ka bai kare ba wanda kuma wannan shine zance mafi inganci kaho baya kare azumi a farkon al'amari in an maka kaho amma daga baya an samu nasu ta in mace mutunta ya mutu shekara yi kake saka ba yadda ga bayan zama wata hudu a kwana goma da a farkon musulunci biya ba laifi bane ba haram bane yanzu ba to haka ka da a farkon al'amari in aka maka kaho kana da azumi azumin ka ya kare a yanzu kuma an maka kaho azumin ka yana nan kan gariya lafiya shi kallon lafiya nuni haka ya wuni ka lafiya ina fata mun Ah, ila adam sukun bil hijaba sun kullakan sun tafi akan cewa kwata kwata yin kawo baya kai a wajen wa huwa qawlu malik shine hadin ma imam malik ibn anas imam dari hijra saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in yana garin Madina baya ka takalmi in yana hanyar Madina takalmi shi a hannu yake rikewa in aka ce ya maliku me yasa kake aka ce kasan da annabi yake kwance a ciki zan taka da ƙasa saboda kima mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallam masoyan annabi ce sun annabi na gaske da kai da girmama annabi ba na baki ba sai Allah ya tsaka wa shafi'i da kuma fatawan shi imamu shafi'i kansa maganar shafi'iyya malaman mazhabar ne suka faɗi haka amma shi shafi'i a cikin littafin shi al'ummi ya tafi akan cewa baya karya zuwa وابي حنيفه عن عمر ابي حنيفه وبعض الصحابه والتابعين لكم وصل دكتور صحابي لكم التابعين ثم ذهب ولن نجر قهو بايا كريا اغني amma akwai wasu ba da ainihin suka tafi akan cewa yana karyawa shi gyara mun kai zaɓo? ok abu na shida kuma na ƙarshe alƙaimo فإن الصائم يكثر به في أصح قولي العلماء إذا استقاء عمدا أما إذا درعه القيء وغلبه فلا يكثر به فلا يكثر به الصائم لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي وقال ابن المنذر أجمع أهل على إنقاذ صوم من استقاء عمدا alkaifu amai ana kuwa amai yana karya azumi amma za mu zo mu ji fa inna sa'ima lalle shi mai abin yafuru yafuru bihi fi asahi qawlai ulama azumin shi yana lalacewa abin shi ya ɓaci bisa ga zance mafi inganci daga dukkan malamai idan ka ƙa'a amdan in ya kirkiro aman da gangan kawai mutum ya goya kamun da baki yana azumi ya ta sa yatsa a baki shi har amai ya fito to wannan azumi ya kare amma a bara'ahu shayku idan azumin shi ya tunkudo shi wa galabahu ya fi karfin shi ya fito to falaka yuftiru bihi sa'im azumin shi bai kalle ba Matsalar tana da abu sai zazzabi ya kama ka kawai sai azumi sai harasuwa ya kuma ka ya taso har yadda za ka iya dole ka sake shi kai amai shi ke nan azumin ke nan gangariya a kalam ina fata mun yi lima warada min hadisi abi hurairah Allahu akbar duk abin da aka faɗa ba ba nan mun ta bane ga hujja saboda hadisin abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle man qala sallallahu alaihi wa sallam ya ce man zara'ahu al-qay'u laysa alayhi qada alayhi qada duk wanda azumi ya karfe shi ya fito to babu ramako a kan shi wa man istata'a amdan duk wanda ya kirkiro amai da gangan an yaqdi ya biya azumi ya biya rashin azumi wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir ne yake cewa ajma'a ahlul ma'ini ala ibtal sawmi istata'a amdan ajma'a ahlul ilmi malamai sun haɗu ala ibqali sawmi man ittaqa amman kan cewa duk wanda yayi amin da gangan azumin shi ya kare sai ibn munzir ya ba shi misalin shi al-ijma' duk wanda malamai wannan kafa'an yanke ne duk malamai sun tafi akan cewa wanda yayi amai da gangan azumin ya kare an mun samu dalilai shida masu karya azumi amma mun ce kaya mu a mazhabar mu ta malikiya babu mutum cin abinci ko shan ruwa da gangan jima'i da gangan eh shin shi na turare har ya hau kai da gangan ƙarin jini ko ƙarin ruwa da yake zama na kuɗin abinci sai kuma yin amai da gangan suna karya azumi na ƙarshe kuma na shida shine ne a'a yin kaho muka ce shi akwai lantuttuka biyu wasu sun ce yana karyawa wasu sun ce baya karyawa ko amma kuma mazhabar mu ta malikiya mu mun tafi akan cewa baya karyawa to yanzu kuma za mu ji hukuncin mai azumi mara lafiya da mai bulaguro malam ce min ahkami siyami lil maridi wal mutafi hukuncin azumin mara lafiya ko kuma mai tafi mai wanda yake hali na bulaguro mu layi mai bulaguro ko mara lafiya ga hukuncin azumin shi na farko ma ne ce an nan mutashi na shahari ramadan kai mai yin tafiya a cikin watan ramadan ya dubu lahu a yi tsira ta safari ya halatta ya ci abinci A tsawon kwanakin tafiyarsa mun gane ku kai da kana hali ne na burawuro ya halatta kana cin abinci halin ku na gurinka a hanya da sai ka ta hanyar ka na dawowa duk za ka yi abinci ba dole sai ka yi azumi ba mun gane ثم يقضي عدة الأيام التي أفطرها أما ذاك أبو كبيا باشن من كان كنن لك كريا بكي أمين لقوله لقول الله تعالى حبود فإن ألا مدوك كنتكي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن شهد منكم الشهر دكوان لألا يتيقوا لكن تزوار رمضان ولا يموت كم رمضان كم مين نمير ونشي من شهد منكم الشهر دكوان ليتي وكر رمضان جريس جلاتيا فليصمه ويأذن يا أذن سوى النوم ومن كان مريضا أما هو اللي يكفي في باش جلاتيا amma ba irin wani sanmu na zamani ba akwai wanda shekara ɗaya lafiyar shi kalau musamman mata lafiyar sa kalau shekara ɗaya da ramadana ya zo wannan ta zai tashi eh da ramadana wannan ba ya tashi ke a ramadana amma wannan wannan an yi munafici hmm. ya musa dija an yi munaficin wannan ba zai tashi ba sai a na. ko ba haka ba ne hmm? amma yanzu akwai wanda kusan suna na gaske ne ni na san wanda ulcer ya tashi yakan fakar da su suma wasu suna aman jini saboda ulcer akwai wanda likita ma ya tsarjance kafan wannan abun ba mai ba sai dai mutu karaba ne shi an tabbatar in wannan ya azumin azumi zai galabaita mar ko kuma ya zama yana da rashin lafiyar da zai iya azumi idan ya warke mun gane ku a kowanne shi ba zai iya azumin ba kwata-kwata ba a fara zai warke akwai wanda kuma ana sa ran zai warke to duka wannan koma wanne ne marid ne au ala safarin ko yana hali na bulaguro to fa'idda sun min ayyamin ukhar zai zo ya biya ya adadin kwanakin da ya share a wasu kwanaki ba na ramadan sai bo shawwal ko hada ko hada ko hada ko safa ko ma ina ne sai dai kai ya biya a tsawon wannan kwanaki ina fata mun fahimta wannan ayar tana cikin suratul baqara mun ji cewa ya halatta mai halin guda guro ko mara lafiya ya mai ya ci abinci hujja kuma ina muka samu a qur'ani to abu na biyu أن المسافر الصائم في شهر رمضان مخير بين الصيام والإفطار وذلك مع القضاء لماذا من الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه عنه رضي الله عنها أن حمزة بن حمل الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأخطب النبي أن المسافر الصائم في شهر رمضان ميحان hal wanda yake hali na من kuma lafiyar shi alau yana halin tafiya zai iya azumi to wannan mukhayyarun yana da zafi bayyana siyam wal iftar yanzu kamar ni lafiya na kalau alhamdulillah irin su malami ba problem kalau muke tafiya ce kama ni a ramadan nan je ni wani guri tafiyan da za a ce bulaguro ne duk tafiyan da a al'adar garin ku tafiya ne to tafiya ne yanzu a al'ada yanzu in wani na dawo tafiya ne amma idan na je ni mainok a mainok a dai mai an wuce mainok a jirgin in na je jirgilo tafiya ne <laughs> a'a amma adatan malami malami bisa ga al'ada a tsarin a nan garin in mutum zai je jin kilo ya dawo ana ya yayi bulaguro ne ko ya je anguwa to ba tafiya bane amma mai lokacin bulaguro ne to ya halatta duk tafiyan da ya halatta kai kafaru ya kamata ya halatta ka karya azumi mun gane ku ya ina fata mun ta. na mu saurara to kana da dama in lafiyar kalau kana ganin za ka iya to sai kai ba kai laifi ba tun ka yin azumi ka ci abinci ma ba kai laifi ba mukhayyar kana da zaki tsakanin yin azumi ko rashin yin azumi wa zalika ma alqada to hakan kuma ba tare da biyar mun gane ko idan ba kai azumin ba ba sai ka biya ina fata mun fahimta lima sabata fi sahihain saboda hadisi da yake kanta Abu Bukhari da Muslim min hadisi Aisha radiyallahu anha hadisin uwar duk wani mu'mini Allah ya kara masa yarda inna hamzata ibn amr al-aslami hamza dan amr al-aslami wani sahabi ne mai yawan azumi yawan azumi ne da shi yana daga cikin sahabban da ake cewa su ba in an ga wuta a gidansu rana to ba ko aka yi أمود يوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل يتوه من بوض إلى رأي من شيخ الله وطبت على بيشي فأصوم في كفن شن ذي أظن أعلم بالأبو ما أعلم بالأبو ومن يعظم فقال تعمل وكان خفيرا في الصيام يكتب شيء يوم من فقال في لم يتمش في شيء فصل in kana so kai ne wa in shi ita fa kafir in kana so kar kai ne kaga mukhayyaru in kaga dama kai in kaga dama kar kai ngani amma kuma Allah yana so ya baka sauki ka karba ngani Allah yana so ya baka sauki ka karba to saukin Allah shi ne rashin yin azumi ngani amma in kai ilimi ne da zaka iya to fa ni'ima sai kai ne. da na ce irin musau ni kan ba ba na yi malam kula wuri ya kama ni sun abin cikin nake wallahi ana ji ma nake dan kar zo na hanya ba abin siyarwa eh kun a gida nake hadawa abu na uku annal marida يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما تفطرن تفطران وتقضيان لأنهما في حكم في حكم المريض لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أظنه أن المريض شيء مرض لا يذوب يجوز له أن يصبر في رمضان أن يصبر في نهار رمضان يا لك يا شيء دراما أو رمضان أمضا لمن مرض ثانية ويقضي الأيام التي أخبرها أما بين دياباش وأن نقع لكن بدي أغني ذنبا وكذا الحامل باين يوركي تناكي منه تو ما تمي تشكيو والمرضع لما تمي شاير hukunce hukunce da yawa fa insha a karatunmu na karshe zan dauko mana khulafa na hukunce hukunce da muka tattauna kawai amma ba tare da mun kawo dalilai ba kawai zan faɗa kaza kaza kaza ne kawai amma so fa da Allah kuna bi saboda sun ji kes group din da ra'ayi gobe insha Allah za ku tattauna a kai za mu ba ku masail ku duddu ba kuma insha Allah mace mai ciki wal murda da mace mai shayarwa idan ta ta'ala da sayhima in suka ji tsoro makansu, tana da ciki sai ta ji tsoron ba mamaki an sai azumin nan za ta shiga uku aw ala waladayhima ko kuma ma ƴaƴanku ta ji tsoro yanzu in na zo yaron ciki na ɗin nan kai akwai ƙura ba ba ba maki cikin yanzu bai ko ne abu ki yi azumi kana ya mutu la ya rufa zan yi tawakkali zan yi ƙoƙarin yi tawakkali <laughs> zan yi in yi tawakkali eh an gane ko kuma yi azumi sai zama yaron su bai samu ruwan nono da zai sha ba ko wani abu Kuma a wannan yanayin tafaffara ne za su soke azumi ci abinci su ci su sha nan cikin ya zauna lafiya ko yaron ya samu enough ruwa da zai sha wal biya ne sai su biya bashin wannan azumi din li'annahu ma fi hukmin maridi saboda suna dauke ne da hukuncin mara lafiya li qawli lillahi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda bai da lafiya ko yana hali na bulaguro zai zo ya biya bashi wannan azumi ne a wasu kwanaki na daban wal marad al mubih lil والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تحب abu walmar shi jinya al-mubihu lil wanda yake halatta mutum ya bar azumi huwa shadid shine jinya mai tsanani alladhi yazidu bis-sawmi wanda in kana azumi jinyan karuwa zai mun gane akwai rashin lafiyar da in kana azumin zai ƙara karuwa to da kai azumin ya karu sai ka hakura da azumin kawai ka warke mun gane ku au yakshan ka ba ko abun ku ko kuma jinyan ana tsoron in kai azumi samun sauƙin ka zai yi to nan ba magana kai azumi ana yin ci abinci kawai haka mala ya faɗa abin a ibn qudama ya faɗa a cikin al-mujmi wa ajma ahlul ilmi ala ibahati al-fitr lil marid fi al-jumla malamai ma abota ilimi dukka sun haɗu akan cewa shi maras lafiya baya azumi فتباكنا الأجر هو عندي أزمة كوكب إن الله يريد أن يؤتى رخصه أنا أصنع أبو رخصه لقول الله تعالى سبود فكر ألا مدرك سيسر حاجة القرآن ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل الله وما جعل عليكم الله في الدين من حرج سورة الهجره وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين وأسنى مكو أشتن الدين كبا tsanani حرس Ba أبو نزلني أسنى تنني أديني ba tsanantawa a addinin musulunci. in ka ga mutum yana musulunci kuma yana galabai ga shi ɗora kansa duk abin da ka ga mutum zai yi ya fita hayyacin shi wallahi ya ɗora ma kansa addinin musulunci ba mu tsanantawa. saboda malinta mutum ba zai shi ba ba zai sa tufa mai kyau ba wallahi tsanar sa kan gabana ka yi ilimi ka sa kayan mai kyau ka ci abinci mai kyau ka kwana kana sallah eh wannan shine godiya mai nuna Allah amma wai saboda malinta kawai ka tsananta a kanka kun ga ko wanda su kan daɗin duniyar nan ma ba sa yi ba ta ji duk abin da za a yi a mulki na rayuwa shi ban da shi lurar su rakattu wallahi ban ji daɗi na ya ba nan ji daɗi ba ne hmm? hmm? wallahi ban ji daɗi wani yana ganin wai alaman kai ne addini ne kar ku zauna da ka a gaban mota to in man zauna da mata ta ba matar wa zan ai ai motar ma motar ma sai ta fi a kai inda ita ko ba haka bane mai ma bare sha da yawa ba ko ba haka bane saboda haka malam ka sa kaya mai kyau ka ci abinci mai kyau in ba ka da lafiya ka sauki abin in kana da lafiya ka yi sallah in ba za ka iya a tsaye ba ka zauna a zaune ka yi in ba za ka iya a zaune ba ka kwanta a kwance Allah zai baka lada fattakullaha mastafa'tum ku ji tsoron Allah ku ku dauki ku iya lafiyanka haka za ka yi ibada saboda haka ba wannan da wa ibada dole sai kai azumi ko baka da lafiya kalam ma dai ce ya yi ma ja'ala Allahu alaikum ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa mana tsanani da wahala a cikin addini ba in ka ga tsanani da wahala a wani addini wani abu ka daban a wani ka dauko amma musuluncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu tsanantawa shi babu galabaitar da kai a ciki Allah ya kamu dace bi nau'in nabrin khafif amma sabanin ko jinya dan karami wani ɗan mayan headache dan karamin ciwon wanda wannan yi barci ka farka ba ya tafi ta san mutanen waye akwai tsayin kurin yana azumi kawai ne na hakorin shi ya dan karkarwa ne sai ai wallahi ciwon hakori ciwon hakori ko ba a kunne yayi kai kai sai ka ji kamar ana kaɗa karrawa eh, a cikin kunne sai ce wallahi kunne na na ciwo tun shekarar jiya zan sha magani sai je yana shan ibuprofen ibuprofen ka sada su ba mana allabi ya shafi na hausau wato banda wato jinya mai sauki wanda kawai zai dan sa azumi ya dan kara wahala ne ga ciwon kai da azumi sai dan kara azumi sai dan kara it will fund da ah, fasin at a notch haka zai dan ƙara dan zai dan ƙara tsanani kaɗan wala amara li sawmi fihi amma kuma ba ya su da azumin kusa fa inna yi yuhibbul wannan bai alaka ta ci abinci ba mun yi ko mun yi ko saboda kan ranar tashin kiyama ka karya azumi ko ki karya azumi sai mutum zai ce wani Muhammad kare faɗa wannan zan ban faɗa ba ruwa ba ba sai da Allah sai da Allah ni ba ruwa idan an na zamanin, za a zai zama sanadiyar da za mu cutu ko rashin lafiya ya karu ko rashin samun sauki ya jirta to wannan za ka aje azumi amma rashin lafiyar da kawai in ka koshi ma zai warke akwai ciwon kan da azumi ne yake kawo shi yunwa ce kan da ba ka take in mutum ya yi yunwa sai abin nan saboda haka mu gane ni dai babu wani ويجب عليه الصوم لدخوله في عموم قوله تعالى to dole a wannan yanayin dole mutum ya yi azumi saboda ya shiga ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki man shahida minkum shara falyasu duk wanda Allah ya ja kwanakin sa ya kai to yayi azumi na to min ahkam siyami fil futuri wa suhur to kuma mun zo al'amarin da ya shafi sahur da kuma buɗe baki min siya siyani shi fukur daga cikin hukunce-hukuncen azumi wajen karya azumi buɗe baki idan da haƙaƙa guru shan filin rubiya in ya tabbata rana ya faɗi ni gani da kuma sai an gani an tabbatar da rana ya faɗi أو بإخبار ثقة عدل ko kuma wani suka yardajje adali ya zo ya ce muku rana ya faɗi ku sai tsira mu sai ku sai ku da ranki mun gane ko ko ka ga faduwar rana ko kuma wani amintacce ya faɗa muku cewa rana ya faɗi to a wannan yanayi za a sauke azumi Limata tabbata su sai hanyar yana ne bi sahal ibn sa'ad al-qur'ani radiyallahu ta'ala anhu سوونا حديث سهل ابن سعد الساعدي الله كان لي زاد في صلى الله عليه وسلم يحكي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وذلك لأن تعجيل الفطر يدل على الألم الإنساني وتأخيره يدل على العلوم كما يفعله اليهود والنصارى وكما يفعله بعض الطوائف المخالفة في تأخير الفطر إلى ظهور النصوص ورد في السنن في سنن ابي داود لان اليهود لان اليهود والنصارى يؤخرون وقد روى نعم yaran جانبه cewa la ya zanu nasu bi khairi mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi ma ajjalul fitra matakar kun gaggauta alaki kuma gaggautawa ba irin na al'ummar ba ta sa ko wani bidiyo da baya fitowa sai a ba. sai ka rika daga ina ake sake zuwa a kwakulo wani ne iya rike da yambos a bakin shi ana Allah <laughs> Eh, yawon su tana da kyamakin su ana Allah ya haɗi to wannan ba zai haka ake magana ba amma ana son ranar kafa ko shafshaf ka ci dabino ka sha ruwa ka ɗan sha ɗan kunun zaki ɗan kunun mai ɗan turi ka ɗan feta sai kuma ka ce ka kai sallah ina fata mun gane a kan ci abinci a fita kuma ba jarumta ba ne wai kai ba za ka ci komai ba sai ka yi sallah ɗin nan babana mi ano de pre on la yi tu wallahi ba na sallah ne nan ci wadalika an faɗi haka ne da anna ta'jilan fiqr yadullu ala al-imtisal saboda gaggau saboda baki yana nuna cewa kana bin umarnin Allah an ce in rana ya faɗi ka karya azumi ya faɗi ka karya shi yana nuna biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'khirahu yadullu ala al-ghulu jinkirtawa kuma yana nuna gulubi yana nuna cewa da iyaka ne za ka nuna ma Allah kai kana da ƙarfin da in ya ce amma wuta zarce ma kai za ka zarce wa za ka nuna a jarumta Allah da ya san rauni ko kuma zai ba mamaki na zama babi ne na riya lokacin isfar ya yi za ka shiga sallah in mai sauri ba bari ka shi shafta mai kashe tafi amma ba jarumta ba ne kauyanci ne jarumta ma nan shi ne ka buje jajirci sai a je a yi sallah ina fara wani sai darbi na farko kenan dalili na farko kenan malam da ce zarabi ne ne darbi na hausa ba akwai kalmar zar da larabci shi nake nufi nan zar na biyu ko illa na biyu kama na wa? a wannan akwai ƙetare iyaka kuma haka yahudawa da nasara suke yi biyu da kristi in sun yi abu sai su allah duk da yanzu kamar abubuwan ma akwai akwai azumin da suke 6 to 6 na tsari mutum zai rike ba zai sake cin komai sai suke na dare ko rana ya faɗi karfe 4 da rabi sai suke ya yi ta abinci in ruwa gina abu Allah ya sa ina kwantin da ake azumi awa hudu wallahi awa hudu na yin ci abinci sauƙin Allah ne kuma Allah ya jarabce ka kana kasa kamar alaƙira suna azumin awa 21 awa eh, gari ne state ne a america alaska sun rana in da ya fi daga fitowar rana zuwa faduwanta sai a samu 21 hours 40 minutes 30 minutes wani lokaci a cika 22 hours kaf da wasu mutuna daren gaba daya baya cin 2 hours to in Allah ya garce ka kana cin kuma Allah da dora Allah karka sai ni kuma <laughs> wa kama yaf'aluhu ba'd al-qawa'id al-munharifa haka kuma kamar yadda wasu wasu aqidu da sun karkace wa aqidar sunna suke yi kamar ɗan shi'a fi ta'khir al-fiqh wajen jinkirta buɗe baki ila zuhuri nuzum har sai sun fara ganin saurayi a sama ورد في سنن أبي داود أبي ya kawo a cikin سنن nuna. cewa daga cikin abin da ya sa ake kar ana gaggauta su buɗa baki mu gaggauta buɗe baki da nini ne ainihi annan yahuda wa nasara da akhirun yu'akhirun saboda yan jawa da nasara suna jinkin farin su kai buɗa baki ba ta yi da wuri domin sai aka ce mu mu gaggauta haka da rawa kuma ibban ibnu ibban ya rawaito da hakim annai zabuni min hadisi sahal radiyallahu anhu hadisi sahal بلفظ لفظ سوى لا تزال عينتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تزال أمتي الأمة لا تزال ولا تكشب على سنتي ثم كم سنة ما لم تنتظر بفطرها matukar ba ta jinkirta buɗe bakin suna jiran hannun sai saurari to matukar ba a jiran sai ta bawa ya fito rana na faɗuwa za a fara jin jinki to al'umma za su kasance a cikin alkhairi Allah ka dakatar da mutu alkhairan abu na biyu istikbar sahur sahur mustahabbi ne ta fara ko da wai shi zai yi sahur ba yana ga jaru ma ni ni sai na yi sahur kullum kullum sai na yi sahur a lokacin ina karami azumi bai amni ba ko na yi yin azumi in ba a tashe ni na yi sahur ba ko an tashe ni ban farka ba ban yi sahur ba ko gaci yabene hakuri ko kome mai ah wanda ka fi amma ba farilla bane mustahabbi قال الله تعالى الا مدوكي سرك يجي وكلوا بيبيو فتاش وجهكم هو كشاء بشاء حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هل يكون كتر شيء كنا بين بين شفرين دليل بين دليل ما نعم، عندي ما ظنني ما قال وثبت في الصحيحين كما يجب انت صحيحين بخاري ومسلم كلمه من حديث ابن عمر الى حديث عبد الله بن عمر قال يا شيخ كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان من زم الله كيرا لا يشك الله ثبت غير الشيخ فنشينا دلال عليه ذلك بلا بلا كبر وضع الله تعالى يشهد وابن أم مكتوم الأعمى ده عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى ولا مكانه ليش قل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيتشي إن بلالا يؤذن بليل بلال يلا يلا يصلى بليل إذا لا أطير ربوا الليل أطير ربوا اللوكتي بلال في تاشي كرا صلى كما ولا لا داري عن النبي يقول فقلوب تشعبين شيء wasu da mu ku ku sha a sha koko da zoli dus hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum ya kira kawo saboda shi makawo ne ba wannan hadisi cewa ma aka yi ba a ce ba a cewa sai an ce mara lokaci ya je ka kira je ka kira da kuma ya kira saboda haka kuma kushan kwallon. akwai ladarin sauri sauri wallahi kuma wallahi yawanci da shi ya ya kai geji duk ran da ya makara za ka ga bai kira da wuri ba sai ya jira ya gaba shi dai wallahi wani wallahi sai bara da za a yi ba wai karfe kaza za a kira sallah ya za ka su zan rami ne ba wallahi ci da alhamdulillah da Allah ya zarta mu da irin su alkoni gaskiya Allah ya kara mishi lafiya da imani dan su faɗa mana da kan inda alhijiri yake ketowa kullum da safe zai faɗa na mu yi hakuri mu saurara mu ji sai mu rubuta yau da rabin ran ce to a lokacin da alhijir zai ce to yau to za mu huta to za mu zauna sai muna dakon lokaci mu san morewa قال القاسم بن محمد القاسم بن محمد أحد رواة الحديث ألا أكن تان أكن كبو ya kawo rawa ko typing error ne su kudu da dubo biyu duk haka babu ruwatul hadis kai daga cikin wa malamai da suka rawaito hadisin nan walam yake cewa walam na huma illa an yanzila hada wa yabqa hada yake tsakanin su ni kan da bikin bilal ya sauko daga kan manara shi kuma ya ba. in gane haka ya faɗa hmm, man gaskiya akwai ɗan jinkiri na ɗan lokaci kaɗan saboda haka kiran sallah biyu da ake yi akwai a A asan musamman masu zafin masu zafin izala eh, Mun yi haƙuri gaskiya ai ni ma ɗan izala ne ni ma ɗan izala ne ina karatu duk asabar amma masallacin izala in Allah ya zaɓen jima ma zan yi karatu amma masallacin izala kuma kuma insha Allah masallacin kofar gidan mutum da komai ya kammala ina sa speaker sunan ma na izala za mu sa mata suna kuma ta shiga cikin kungiyar izala insha Allah yi ma ta izala ne kuma yana amma kuma adalci din ko a kan kanka ne ka faɗa ko yanzu ke ganin wani kiran sallah biyu ma bidi'a ne mu biyu bidi'a ne nan ne ba bidi'a a ga dole fa shi ya mu yi hakuri in akwai kan izala nan ban shi ya bashi ko wani wanda zai ji audio daga baya ko zai ta bidiyo ya yi hakuri karar kai bashi gaskiya ne rashin karatu yake sa muke ɗaukar wasu abubuwan da zafi eh, akwai kiran sallah biyu a sunna gashi nan mun karanta a hadisi so Allah ya ba mu ikon ne wa min al-adillati ala istihbab as-sahur daga cikin dalilai da ke nuna mustahabbi ne ayi sahur ma tabbata fi sahihain min hadisi ala Anas radiyallahu anhu hadisi da ya nan inganta cikin sahihain hadisin Anas bin Malik Allah ya kara mishi yarda qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafahharu ku yi fahimu fa inna fi sahuri baraka akwai albarka cikin yin sahur Allah da yake ba da misalin bayan shi na kwarai ma da ya ce Hmm? Hmm? الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ويغفر الصابرين والصالحين والقانتين والمسلمين والمستغفرين لله أما يجي باي نقري سنة كتير فايل أو المنوخة سنة ربنا توحيك أبو أكرا تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى amma kuma dole bane ne ta mutu kai eh, actually akwai wanda sun sun ci abincin sa mutu cikin su yana kumbura ya ka ta sabon na jin tare da su Allah ya yi to ga wannan yana yi eh a wannan yana yi gaskiya ba laifi bane mutum ya ci abincin shi tun dare kuma duk da yawanci masu samun matsalan constipation da sauransu daga yin sahurdin suke kwanciya bacci Allah ya samu dace abu na karshe wanda Allah ya zaka kai za mu tsaya kuma shi ne na uku استحباب تأخير الطهور متأكد أنا صمت من شيء التطهر إيش لما جاء في صحيح مسلم تقول حديث بيضاء سيد مسلم عن عمرو بن عاص بل عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا تعالى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يأتي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلص التحريم فصل أخذ سيرر ديوان ma bayna siyamina tsakanin azumin mu musulmai wa siyami ahlil kitab da azumin su ahlil kitab ya kudu nasara akilansu tsari cin abincin kabo shi yasa ko ba ka zo ana son ka tashi kowa ne ka sha ka kowa ina fata mun fahimta to za mu tsaya a wannan gaba insha Allah sai akwai masu ganin san tsaya ɗaya biyu da za mu iya dubawa a yanzu insha Allah amma kadai mu annabce da alaka kai ki da karatu mu ne sai kuma gobe in Allah ya kai mu ma zo mu daura insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ta rawa da alkhairi ah, Allah kuma ya tara da alkhairi da yin sauraro da musulmi kuma ah, ina ga malam Muhammad Sabo shi ne zai zo mai gabatar da dora maka da bari gabatar da wata mutum a nan lokaci sai da ya ina ko a tashi ko a nan aka ina abin ina zama ne shi wani bana a a da abubuwa da yawa Allah ba ka mana da alheri Allah ya ba aiki da abin da muka da kuma ita cutarwa zuwa waɗanda ba su ji ko ان شاء الله بعد الافطار نختاروا في على